Yeah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkam da sake saduwa cikin wannan shirin namu na manyan gobe shirin manyan gobe shine da yake zuwa muku daga nan babban birnin Khartoum babban birnin Sudan wato Khartoum daga nan kasar Sudan a shirin na manyan gobe yau zai tattau zai ci gaba cikin ɗaya daga cikin shirye-shiryen mu ko in karshen shirye-shiryen mu na cikwatan shirye-shiryen mu na bikin cika shekara 58 na kasar Najeriya take amma kafin mu shiga cikin shirin namu za mu je mu sauri mabudin kunne wato alkur'ani mai girma da yayin mu suka shirya mana saboda haka za mu ce da ni da ku gaba daya mu je mu saurari karatu alkur'ani mai girma sai mu dawo mu ci gaba da shirin namu a wannan rana ta asabar Allah ya Allah ya Allah ni'imar da ka yi mana mun gode. Allah sarki mahalicinmu, kai ne ɗaya wanda ya kage mu, da tsira nan ga fiyayyenmu, Mahamudu ta farkin tsiranmu, ahali da sahabu madubanmu. To barkamu da sake dawowa a cikin wannan shi namu na Independence Day karshen shirye-shiryenmu na cikin taya murnan shekara 58 da Najeriya da samun 'yancin kai. Ah, amma duk da yanzu kafin fara za mu je mu saurari taken Najeriya da 'yan uwanmu abokanai ƙanana suka rera za mu saurare shi kannan mu dawo. mu fara magana akan Najeriya mecece Najeriya yaushe ta samun 'yancin kai duk da mun sai 1960 samun 'yancin kai. sannan mu ga suwaye shugabannin najeriya suka mulki tun wancan lokacin har zuwa yanzu mu yi murajansu da ni da ku gaba ɗaya abokanai na saboda haka na ce muke muku mu je mu saurari national anthem din najeriya sai mu dawo peace and unity muna fata allah ya zama mana da najeriya peace zaman lafiya da unity da haɗin kai a bukanan bar za ku yi kallon mu kai tsaye a cikin wannan shiri namu na manyan gobe da yake zuwa muku kullum duk asabar karfe uku agogon sudan karfe hudu agogon saudiya karfe biyu agogon najeriya da nijar sannan lambobin za su kasance tare da ku a kwantar da ku kira kuma ku ba mu shawarin ku ba mu da kuka gani a intifin najeriya me kuke ganin najeriya ta ci gaba me ya kamata najeriya a yi a ci gaba ga yara me ya najeriya ta mamuna mu yara manyan gobe ba ta bata lokaci ba za mu shiga kan shigin najeriya gaba ɗaya mu faɗa wai ita najeriya nan ma a ina take farko dai najeriya duka mun sani a afirka muke afirka ma muna cikin west africa west africa muna cikin su wanda najeriya tana da albarkatu da yawa ɗaya daga cikin albarkatun najeriya akwai mutane adadin yawan mutanen najeriya na jin sun kai mutane miliyan 170 sama miliyan 170 da sama wannan adadin mutanen najeriya aka kenan tun shekaru kusan bakwai da suka wuce da aka irga wanda a yanzu na tabbata mun fi haka yawa muna fatan allah ya samu albarka a yawan mu kuma allah ya ƙara ba mu shugabanni na gari. A gurguje saboda lokaci baya saurara mana za mu je mu ji shugabannin Najeriya. Ita Najeriya ta sami 'yancin kai a 1960 wato alif dubu 1960 Najeriya ta samu 'yancin kai wanda 'yancin kan ta samu ba ta sami yancin kai ba ne gaba ɗaya na ita da kanta a'a ta sami yancin kai dai turawan mulkin mallaka sun bar najeriya amma duk da haka shugabannin najeriya suna ƙarƙashin queen elizabeth na biyu queen elizabeth na biyu ta ce take jagorantar najeriya a matsayin shugaban ƙasa gaba ɗaya sannan farkon shugaba da aka yi shine wato prime minister a lafazin prime minister da ana amfani da shi ne daga baya aka zo aka daina amfani da prime minister koma shugaban kasa president kenan prime minister farko shine sa abubakar tafawa balewa a wanda yana fatan za su samu hoton sa abubakar tafawa balewa wanda mu da abokananmu za mu gan shi gaba daya yanzu zai zo mana a cikin akwatin wanda ya bai san shi ba yau sai ga su abubakar tafaɓalewa ko malam abubakar tafaɓalewa farkon shugaba na najeriya ko farkon prime minister najeriya gashi nan sa abubakar tafaɓalewa ya yi mulki ya an haife shi a 1912 an haife shekara ta 1912 sannan ya rasu a shekara ta 1966 sakamakon kisan gilla da aka masa muna fatan allah ya ji kansa allah ya yafe masa sabubakar tafa balewa dai ya yi abubuwa da yawa a cikin najeriya wanda ya rike abubuwa sosai sosai a cikin najeriya wanda a 1952 ya rike ministan ma'aikata sabubakar tafa balewa ya rike ministan ma'aikata a 1952 hakan nan a cikin a still a cikin 19 57 a shekara ta 1957 ya zamto shine shugaban kwadago ya rike ministan kwadago na najeriya gaba daya sannan ya rike an zaɓe shi chief minister na wanda yake ya rike chief minister shi ma a cikin najeriya wanda ya kafa suna da yana daga cikin wanda suka kafa fatin da ake ce mai npc npc wani babban fati ne a ciki wanda suka haɗa gwiwa da shi da namdi azikwe a ciki a samad bellowe ya yi mulki na shekara uku kamar da muka muka sani ya fara mulki daga 1960 har zuwa 1960 61 62 a 1963 dr wannan sa abubakar tafa balewa ya sauka daga mulki inda ya miƙa ragaman mulkin ga shugaba na biyu wato dr namdi azikwe dr namdi azikwe dai wanda zai hutun zai zo mana wanda ba san shi ba wannan shine dr namdi azikwe ya yi mulkinsa daga 1963 har zuwa 1966 zuwa 1960 ya yi mulkinsa a shine farkon shugaban kasa mai cin gashin kansa da aka fara yi dr namdi azikwe dr namdi azikwe dai an haife shi a shekara ta 1904 1904 kenan 1904 ka haife shi wanda an haife shi a watan november 1904 aka haifi dr namdi azuku ya yi karatunsa a kasar waje ya yi karatun universitinsa a wajen nigeria inda ya gina nigerian teaching hospital yana da university of nigeria sannan ya yi teaching hospital a enugu a sannan namdi azikiwe ya haife shi a onitsha gari ne can kudancin najeriya wanda da yawa mun san shi a capital and state din najeriya onitsha yana cikin garin anambra anambra state kenan a dr namdi azikwe shi ma din har wa yau ya yi abubuwa sosai-sosai a cikin najeriya wanda ya kawo ci gaba ya kasance dan jarida ne bayan dan jarida ne sannan ya kasance yana mai shiga siyasa da yawa da yawa a ciki har allah ya sa ya zamto shi ma shugaban kasar najeriya dr nnamdi azikiwe dai har wa yau yana cikin kudin najeriya 500 wanda shine hoton kudin najeriya a 500 dr nnamdi azikiwe ya sauka a mulki 1966 ya sauka a kan mulkin najeriya wanda ya zamto saukan sha najeriya a mulki ya zamto ba wai sauka bane haka kawai a'a sauka ne wanda aka yi juyin mulki a najeriya wannan ya kawo mu farkon juyin mulki da aka yi a cikin najeriya bayan najeriya ta samu 'yancin kanta da shekara mace shida najeriya ta samu 'yancin kai aka samu juyin mulki wanda wanda ya yi juyin mulkin nan shine general johnson ironsi wanda watan shi zai zo mana gashi nan muna ganin shi general johnson iransi wanda aka fi san shi da iransi ya yi mulkinsa dududu na kwana casa'in na kwana casa'in da e na kwana casa'in da yan sittin da yan kai bai kai kwana ɗari ba ya eh, yi akan mulki wanda general iransi an haife shi a can wani gari asalin sunanci. johnson thomas eh, da sauran sunan shi dogo amma an a san shi da iransi an haife shi a 1924 wato 1924 wanda har ya rasu shi ma ya mutu a 1966 a ra shekaran da ya karbi mulki a shekarar shi ma ya rasu ya mutu bayan wasu daga cikin sojojin da suka yi juyin mulki ba su yarda juyin mulkin ba shi ma aka kai kawo ruwa dai shi ma ya rasu shi ma ya yi shugabancin najeriya na 'yan kwanaki da aka yana cikin shugabannin najeriya wanda ya kasance kafin mulki kafin a najeriya 'yancin kai ya kasance shi ma din na hannun dama ne a wani gwamna gwamnan turawa ya kasance hannun dama shi har ya zo ya zamto general bayan ya rasu bayan ya mutu general agunsi ya rasu iransu ya rasu sai aka je kan shugaba na hudu kenan wanda shine ya kai mu ga janar yakubu gawan har yanzu muna cikin mulki janar yakubu gawan dai shi ma janar ne wanda ya yi mulki tsawon mulki har na kusan shekara tara a cikin mulkinsa aka yi yakin su biyafara da da duka janar yakubu gawan janar yakubu wanda ya haifaffen garin jos ne dan kabilar Ah, subhanallah na manta da sunan kabilar tasa amma dai dan cikin kabilar jos ne ya girma a nan garin zaria a nan ya yi karatunsa har ya zamto shi ma wani abu ne a cikin najeriya ya zamto yana ya zamto shi ma cikin najeriya ya zamto shi shugaban najeriya wanda ya mulke ta na shekara tara wanda shi ma har yau yana cikin shugabannin mulkin soja shugaban mulki soji dai wanda shine aka ce mulkin soji mulki ne wanda daga mulkin farar hula ake juyin mulki aka juyi haka shi ma dai bai zauna ba haka har aka masa juyin mulki juyin mulki nan da aka masa wanda ya masa juyin mulki wanda ya sa wanda ya masa juyin mulki shine janar murtala muhammad murtala muhammad shine janar murtala wanda ya jin shine ke cikin naira ashirin na shi ake ce mata muttala jarmurtala muhammad ya yi mulki daga 1975 zuwa 1976 dudu ya yi shekara ɗaya amma shekara ɗayansa ya yi abubuwa da yawa wanda ya sa mutane suka so shi kuma al'umma aka so shi ya zamto shi ma na cikin shugabannin najeriya jarumtala muhammad dai an haife shi a uh, to na manta da shekarar haihuwar janar mutala muhammad amma dai ya yi mulki shi ma shekara ɗaya daga 1975 zuwa 1976 wannan shine mulkin da janar mutala muhammad ya yi wannan shine hoton janar mutala muhammad a ku da kuke gani nan manyan gobe har wa yau bayan janar mutala muhammad ana nan ana mulkin da ya soja wanda shine ya karba bayan an kashe janar mutala muhammad a lagos inda aka kashe shi a nan lagos wanda shugaba chief of army staff ɗinsa ya karɓa mulki shine general olusegun obasanjo shine ya karɓi mulki lokacin yana mulkin soja wannan shine general olusegun obasanjo ya karɓi mulki alif 1976 wanda ya sallama mulki a alif 1979 wanda ya yi mulki shekara biyu akan mulki a soja shi ma abubuwa da yawa da yawa a cikinsa wanda mutane suka so shi har yasa suka zaɓe shi a zaben da aka yi na 1999 kai har aka yi zaɓe wanda ya yi shekara takwas a kan mulki kafin mu ci gaba da takaitaccen tarihin shugabannin najeriya za mu je mu saurari waƙan ni'imomin najeriya da ya shirya mana sai mu sauraron ilimin najeriya dan kaɗan daga cikinta sai mu dawo mu ci gaba da wannan shi da muke yi saboda kadin da ku gaba ɗaya mu je mu saurari waƙan ni najeriya sai mu dawo bismillahir rahmanir rahim kasida akan ni'imomin da Allah ya yi wa ƙasanmu Najeriya. Allah ya Allah ya Allah ni'imar da ka yi mana mun gode Allah sarki mahalicinmu kai ne ɗaya wanda ya kage mu da da tsira nan ga fiyayyenmu Mahamudu tafarkin tsiranmu ahali da sahabu mu. jama'a yau ga na habu garba na zo da kasida mai haiba da ya kyautu gare ku kuɗan duba a cikinta akwai babbar riba kowa ji da kyau sai ya ɗiba ya ku jama'ar Najeriya mata da maza duka kulliya ni'imar da ta'ala ya shirya a ƙasar mu a duk afirikiya na daban muke ba mai jayayya Allah ya yi mana baiwarsa Allah ya yi mana baiwarsa a ƙasar mu ta'ala ya kimsa ni'imarsa a kurkusa ko nesa ya fifita mu a bayansa ya yarda kasar mu ta bunƙasa a afirka gaba ɗai lashaka kowanne mataki mun taka na wadata tare da albarka tuta ta yabo duka mun ɗauka da bazar mu waɗansu su kan taka Allah ya Allah ya Allah ni'imar da kai mana mun gode Allah ya ba mu ƙasar noma da nufin bunƙasar al'umma nau'i na tsirai duka mai kima, matuƙar a ƙasa aka ko komai aka shuka zai kama, dawa gero masara doya, wake da gyada ba jayayya, ga shinkafa da rake kujiya. rogo gwaza duka an shirya mana su daɗa har waken soya noman rani duka an ba mu basali da tumatir kayanmu lansir da salat da karas ɗinmu tashi yalo mu duka an wani don jin daɗinmu laimo da abarba har gwanda ayaba da oro da kashu har da koko kwakwa da fiya tunda Allahu ya yi mana mun shaida mun tsere sa'o'i labudda a ƙasar mu ake samun ƙaro citta da aya daro-daro kwakwar manja baro-baro matsayinmu wajen noman goro an san mu a sudan har kairo. riɗi da guna ga gurji nan da kabewa kanka na sun zauna ga auduga haliku ya yi mana shin wace ƙasa aka san wannan ku sanar mani don amfana Allah ya Allah ya Allah ni'imar da ka yi mana mun gode kuma Allah ya yi mana iltafi da ruwaye don samun kifi, a cita'i ko a cikin saifi, jama'a da haɗe jabila haufi, a fagen nan su suka ɗau kofi, hakanan kuma Allah ya ba mu, makiyaya ainun a ƙasar mu, kiwon shanu da na kajinmu, don samun kwai a abincinmu. bisa umarnin likitocinmu sannan a ƙasarmu akwai fetur wannan zance ne mutawatir gagas gas da kananzir mutawaffir Allah ya yi mana su dahir ku rubuta batun a cikin daftar tamkar dai jannatu na'imi a ƙasarmu arewa da makurmi mun tsere sa'o'i labudda mun samu aminci da salami, shukuran laka alƙayyumi, ga malamai masana Allah a ƙasarmu da san manzan Allah, duka fannonin ilimi jimla, da akwai su cikin wannan daula, hasken shirya duka ya ƙyalla, Allah ya Allah ya Allah, ni'imar da ka yi mana mun gode. Allah ya Allah ya Allah ni'imar da ka yi mana mun gode Allah ya yarda mu gawurta a Afirka ya zan mun fifita kowanne fagen da ya inganta na fasaha ilmi da wadata Nigeria mu muka ɗaututa bari in yi nasiha a gare mu watakil mu ga ta amfane mu ba mu ba hada har ‘ya'yanmu, kuma gode ilahu makaginmu, a bisa ga abin da ya babba mu, hakanan mu zamo bayin Allah, managarta masu biyar Allah, mu haɗe kai mu duka don Allah, bisa umarnin manzan Allah, don kar da mu auku cikin zilla, baiti ashirin da na ɗan tsara. a gabanku na tashi na ɗan rera watakil wata ran zan ɗan ƙara Allah ka tsare mu shiga hadura sannan ka rugurguza fara. Allah ya Allah ya Allah ni'imar da ka yi mana mun gode alhamdulillah to Allah ya saka wa wala Abubakar Kantama da wannan wake da ya wake Najeriya wanda ma abokan in ba san mun Najeriya ba yau sun sani Allah ya mana duk wani abu da ake a kasa komai muna da shi banda wanda bai zo muna da gwal muna da abin uranium muna da wannan Najeriya Allah ya mata albarkatu da yawa kawai dai yana buƙatar mu manyan gobe ne mu zo mu samu mu isar da wannan abu mu fito da su saboda al'ummar mu su gyaru su karu da shi sannan ma mu ƙari da shi jikokinmu ‘ya'yanmu mu duka mu ƙari da shi sannan mu sa Allah a cikin zukatanmu ga masu aiki yanzu sa Allah zukatanmu ya zamto gyaran ƙasa ne a gabanmu wannan shine zai sa mu ci gaba kamar yadda magabatanmu suka ci gaba muna magana dawa magabata ne wanda zai kawo mu ga magabaci na gaba shugaba na gaba wanda ya yi shine shugaba na biyu a mulkin farar hula tun bayan mulkin tun wannan ya tun daga tun da aka kashe namdi Azikwe shi ya zo tun da namdi Azikwe suka mulki shine shugaba na biyu a mulkin farar hula demokradiyya kenan shi shine alhaji shehu shagari wanda watan shi zai zo mana yana nan a yanzu zai zo mana sumala shi suna kokarin za su samu hoton shi shehu shagari wanda shine mulki tun daga alif 970 da tara da saba'in da tara har zuwa alif dari tara da tamanin da uku wannan sa alhaji abubakar alhaji shehu shagari alhaji usman shehu shagari kenan asalin sun shi alhaji usman shehu shagari ya kar mulki a hannun general olusegun obasanjo lokacin yana soja bayan an gama yanda za a yi za a fita daga mulkin soja zuwa mulkin farar hula wanda ya bashi a ciki kaɗan daga cikin ayyukan alhaji shehu shagari ya yi ƙoƙarin ya inganta karatu a cikin najeriya sannan ya ƙoƙari ya ba wa noma ƙarfi a cikin najeriya hakanan gidaje ya giggina al'umma ya giggina estate estate estate wanda ana ce musu shagari estate ya giggina a cikin najeriya wani kaɗan daga cikin aikin da ya yi sannan ga industry ɗin da yi na wa yake na delta delta steel complex shi ma wanda ya ne sannan wanda ya yi investment ya sa kuɗi a cikin ajekuta na kamfanin haɗa karfe ajekuta na cikin manya-manyan kamfanin haɗa karfe a cikin nigeria shi dai alhaji alhaji shehu shagari an haife shi ne a watan february 25 alif 1900 1925 aka haife shi shehu shagari a garin sokoto wanda yanzu haka yana shehu shagari na sokoto shi ne turakin sokoto bayan shehu shagari yana kan mulki sai aka sake komawa gidan jiya aka koma mulkin soja wanda aka mai juyin mulki general muhammad buhari ya yi juyin mulki ya ma shagari wannan shine hoton mai girma bawa buhari lokacin yana saurayi ya karɓi mulki a 1983 a hannun bu a hannun shehu shagari 1983 har zuwa 1985 inda shi ma kama su juyin mulki babban abin da za mu faɗa a ci gaban mulkin mm, mai girma shugaba muhammad buhari shine lokacin da ya mulkin soja lokacin babu wargi kowa ya wannan babu warki sannan ya zo da yaƙi da cin hanci da rashawa wanda yake a yanzu haka cin hanci da rashawa ana yaƙi da ita wannan shine shehu buhari malaman muhammad buhari ya mayar da hankali a kan shi a wancan mulkin nasa na mulkin soja bayan mulkin soja da muhammad buhari ya yi ya shekara uku kan mulki sai kuma shi ma aka juya sa yadda ya juya shi ma aka juya masa mulki general ibrahim babangida wanda aka fi sani da ibb wanda aka yi masa lakabi da ibb ma ibrahim babangida general ibrahim babangida an haife shi a garin mina 17 ga watan agusta shekara ta 1941 kenan aka haife shi a jihar mina wanda aka fi san shi da ibb ibb ya yi mulki tun daga 1985 har zuwa 1993 wanda a cikin mulkinsa ne aka mayar da capital ɗin Nigeria daga Lagos zuwa Abuja wannan mulkin abibi aka yi wannan aka ɗauko ta daga Lagos ta komo zuwa Abuja Ibrahim Babangida bayan ya yi mulki na kusan tsawon shekara takwas zuwa tara abubuwa shi ma an yi kokarin a masa juyin mulki dai allah ya sa ya sha da kyar ya sha karshe aka zo aka yi zaɓe na demokradiyya akan za a ba demokradiyya mulki har allah ya sa aka yi zaɓe dai aka ce mushot abiola ne ya lashe amma ba rantsar da shi ba wanda ya shi ma allah ya yi rasuwansa mutuwansa a kashe shi allah ya ji kan shi da rahama shi ma din bayan nan IBB ya ci gaba da mulki har 1993 inda da abubuwa suka yi yawa a aka takura shi aka wannan wannan wannan ƙarshe ɗauko shugaba na gaba wanda za mu gan shi wanda ake ce mai shonikan wannan yanzu hoton zai zo mana shonikan wanda shine shonikan shi ma dai ya yi mulki a najeriya daga 28 ga watan agusta 1993 har zuwa 17 ga watan novemba 1993 duka dudu shi ma yi 'yan watanni ne akan mulkin najeriya wannan shine shunukar wanda shi ma kasance yana cikin barista ne shi ma din barista ne yana lauya lauya ne a cikin mulkin najeriya wannan shine shonika wanda da yawa ba san shi ba wasu ba san ma tarihin shi ba ba san ma mulkin najeriya ba saboda dan dudu da ya yi bayan haka shi ma sai ya miƙa mulki ga general sani abacha jan sani abacha wannan shine jan sani abacha wanda da yawa sun san shi a jan sani abacha ya yi mulki a shekara ta ya karba 1993 har zuwa 1998 inda shi ma allah ya masa rasuwa a cikin mulkin nasa jinsani dai shi ma kasance yana cikin babban sojoji a cikin najeriya wanda ya bayan shi ma yanayin garin da ya gani ya juya mulki ya karba hannun ah, shonikan wanda babu wani kisa da ya biyo baya an karbi mulki ya mika mulki ba tare da wani ya zo biyu ya biyo baya ba har zuwa 1999 1998 inda allah ya masa rasuwa sakamakon rashin lafiya da ya yi wanda ya rasa cikin abuja Ah, muna fatan allah ji kansa allah kuma ya gafarta musu da suka rasu ah, a cikin shugabanni da aka yi bayan sani abacha har yanzu dai bayan mulkin soja soja ya ƙara karɓa wato shine abdulsalam abubakar janar abdulsalam abubakar wannan shine lokacin janar abdulsalam abubakar lokacin da ya karɓi mulkin najeriya 1998 zuwa 1999 wanda ya shekara ɗaya akan mulki kafin nan da ya mika mulki ga olusegun obasanjo a karo na biyu a farar hula kenan a janar abdulsalam abdulsalam an haife shi a an haife shi watan june wata shida kenan sha'ahu ga watan da 1942 alif 1942 wanda aka haife shi ya zanto shine na takwas a cikin military a cikin sojoji na najeriya shugabanni na sojoji shine na takwas kuma shine na ƙarshe a yanzu haka wanda bayan shi ba wani soja da ya kara karɓar mulki mulkin farar hula shine za mu cewa na ƙarshe kenan yanzu janar abdulsalam abubakar shine kuma ya miƙa mulki daga soja zuwa farar hula wanda shi ake ce ma ake hutu ranar democracy day a nan najeriya bayan general abdulsalam abubakar ya rasu ya sauka kan mulki kai bai rasu nan da ransa a ya mika mulki ga zababben shugaban najeriya wato olusegun obasanjo na gaba kenan mulki na biyu kenan wannan shine lokacin da yake a fara hula wancan ya yi lokacin yana mulkin soja wanda ya yi da wanda shi ma mai da hankali akan makarantun firamare da kuma aiki a cikin ƙasa shi ma da maimakon tsaro da karatu ya ba tsaro da karatu mahimmanci a wancan tenuwar nashi wannan janar shugaba sun bayan ya karba na biyu tun daga 1999 ya yi shekara takwas a najeriya a mulkin najeriya shugaban najeriya shekara takwas na har zuwa 2007 wanda yana mulkin najeriya har 2007 bayan 2007 da aka yi sai aka yi zaɓe sai allah ya sa umaru musa alhaji umaru musa yar aduwa ya ci zaɓe da shi da mataimakinsa jonathan goodluck wannan shine umaru musa yar aduwa wanda da yawa sun san shi shi ma mai jajircewa a kan mulki da kuma wannan ya yi mulkinsa tun 2007 har 2010 inda allah ya masa cikawa sakamakon rashin lafiya da ya yi sosai sosai sannan kafin ya hau mulki general ah, umar musa yar aduwa ya kasance gwamna ne a katsina na shekara takwas da ya yi wanda shi ma ya aiki sosai sosai a nan katsina muna fatan allah ya ji kansa allah ya rahamshe shi allah kuma ya sa ya huta bayan nan bayan ya rasu ah, aka samu ba a yi zaɓe ba amma mataimakinsa sai ya hau mulki wato dr jonathan ebele jonathan goodluck shine ya hau mulki tun 2010 har aka zo aka yi zaɓe 2013 ya ci zaɓe suka kara shi da shugaba buhari ya ci zaɓe har ya zo 2015 ya nemi ta sako na biyu sai allah ya bashi sa'a ba malam buhari a bawa buhari ya samu zaɓe ya samu mulki 2015 a bayan jonathan ya sauka da kan mulki 2015 wanda zai kai mu ga karshen shugaban najeriya har yanzu har iya wanda yake ci har yanzu wato general muhammadu buhari a shi ma a mulkin shi na biyu kenan a mulkin shi na biyu bayan mulki da ya yi na shekara uku a can baya na farar hula da ya yi mulkin soja da ya yi a yanzu janar buhari shine shugaban najeriya wanda an samu abubuwa da yawa da yawa a cikin cigabansa da aka samu wanda aka samu tsaro bayan tabarbarewar tsaro muna fatan allah ya kara masa lafiya kuma ya ja kwanansa kuma ya taimake sa ya jagorance shi sannan muna fatan shugabanninmu da suka rasu duka musulmai allah ya ji kansu Allah ya sa sun huta kuma Allah ya gabatar su wanda shine a takaice shugaban Najeriya idan muka lissafa su a takaice shugabannin da Najeriya ta yi ta yi shugabanni ɗaiɗaiɗaiɗaiɗai har guda goma sha shida shugabanni guda goma sha shida ta yi a jere wanda za mu ƙara lissafo su da lokacinsu su da abokan mu ku riƙe ku haddace sosai shugaba na farko da aka yi a najeriya shine prime minister abubakar tafa balewa prime minister abubakar tafawa balewa ko za mu so a dan nuna mana hoton shi da sauri sauri sauri haka saboda abokan su gan shi su sake ganin sa insha Allah abokan za su za su ga hoton shi yanzu da zai zo musu wannan shine abubakar tafawa balewa wanda muka ci yayi mulki daga 1960 har zuwa 1963 shekara uku ya kan mulkin sa yayi mulki 1960 shekarar Najeriya samun independent har zuwa 1963 inda ya sauka ya ba wa shugaba zababben shugaba wanda aka ce koma shine shugaba wanda shine namdi azikwe dr namdi azikwe wanda ya yi mulki daga 1963 har zuwa 1960 inda aka kashe shi ma din muna wannan shine dr namdi azikwe ya yi mulki daga 1960 zuwa 1963 har zuwa 1966 kuskure ne aka rubuta 1960 1963 ne ba 1960 ba abokan suna ku rike 1960 zuwa 19 zuwa 1966 wannan shine shugaba na biyu shugaba na uku shine major general johnson agunsi iransi kai iransi major general johnson iransi wanda ya yi mulki na kwana 97 ne zuwa kwana 92 tsakanin bai kai kwana 100 ba ya yi mulki a nigeria wanda shi ma inda aka kashe shi daga cikin sojoji wanda shi ma aka kashe shi aka mai juyin mulki shi ne aka samu shugaba na hudu wato janar yakubu gawon janar yakubu gawon da muka ce dan plateau ne kuma ya hau mulki 1966 har 1975 yakubu gawon 1966 har 1975 yana kan mulkin najeriya shine shugaba na hudu iransi shine shugaba na farko da ya juyin mulki soja na farko yakubu gwani zamto soja na biyu amma a cikin jerin gwanan najeriya shugaban najeriya zanto shine shugaba na hudu a cikin jerin gwanan najeriya shugabannin najeriya bayan shi aka ci gaba da mulkin soja janar murtala muhammad ya karba mulki a gurin yakubu gawan inda ya masa juyin mulki a shekara ta 1975 kenan har zuwa 1976 inda shi ma aka masa juyin mulki inda aka kashe shi muna batan allah ya ji kansa da rahama 1975 zuwa 1976 wannan shine shugaba na biyar a mulkin najeriya shugaba na uku a mulkin soja da aka yi a najeriya a shugaba na shida shi ma yanzu shugaba na hudu a mulkin soja shine major janar olusegun obasanjo wanda ya kasance chief of army staff ne na murtala abubakar a murtala muhammad wanda ya kasance murtala muhammad ya kasance shine chief of staff chief of army staff na zamanin ya shi shine shugaba na shida sannan shugaba na hudu a mulkin soja ya yi mulkin sojan shi a 1970 1990 1976 zuwa 1979 inda ya mika wa mulki ga farar hula na mulki farar hula wanda ya mika wa shagari shine shugaba na shugaba na farar hula na biyu kenan ko na uku za mu ce shugaba na uku za mu ce wanda yana da full authority na shugaban kasa shine wani alhaji shehu shagari ya mulki daga 1979 har zuwa 1989 inda shugaba muhammadu buhari ya masa juyin mulki na farko nasa mulkin malam buhari kenan na farko a ya fara daga shugaba na takwas kenan wannan shine shugaba na bakwai a shehu shagari shugaba na bakwai shugaba na takwas shine major janar muhammad muhammadu buhari shine shugabanmu na yanzu muhammadu buhari mulkis na farko a soja ya fara daga 1983 zuwa 19 1985 wanda ya shekara uku zuwa biyu akan mulki wannan shine shugaba na bakwai shugaba na takwas a jerin gwanan shugabannin najeriya bayan nan bayan shugaba buhari ya karba na takwas sai shugaba na tara ibb wato shine ibrahim badamasi babangida ibrahim general ibrahim badamasi babangida ko ibrahim babangida ibb aka fi sanin shi da shi saboda haka shine zamto shugaba na tara shugaba na tara a jerin gwanan shugabannin najeriya wanda zamto shugaba na shida a jerin gwanan shugabannin sojoji da aka yi a najeriya bayan janar murtala bayan janar ibrahim babangida sauka kan mulki 1993 inda wannan ya karba shunikan ya karbi mulki wanda ya shi ma na 'yan watanni akan mulki shi shine shi kayan mulki tsakanin watan august da watan november wata abu gaba daya kan mulki ya mika mulkin ya mika mulkin ragamar mulkin kasan zuwa ga shugaba na goma sha ɗaya shine sani abacha sani abacha da mace haifafan kano ne wanda shi ma ya kasance yana cikin shugabannin jirin gwanan shugabannin najeriya shine ya yi mulki daga 1993 har zuwa 1998 inda shi ma sakamakon mu sakamakon rashin lafiya da ya yi muna fatan allah ya ji kansa da rahama a bayan shugaba na sha shugaba na sha biyu shine general abdulsalami abubakar abdulsalami abubakar shi ma dan mina ne dan naija ne wanda ya yi mulki na tsawon shekara daya da rabi ko shekara biyu bayan sana bace ya mutu 1998 ya fara mulki har zuwa 1999 shekara daya inda ya miƙa margaman mulkin ƙasar ga shugaba na sha uku shi ne olusegun obasanjo chief olusegun obasanjo a karo na biyu amma wannan a farar hula inda ya karɓi mulki a farar hula shekara ta 1999 har zuwa shekara ta 2003 2007 ya sauka ya miƙa mulkin ga umar musa raduwa shugaba na goma sha hudu shugaba na goma sha hudu umar musa ya raduwa ya yi mulki 2007 har umar musa ya raduwa ya yi mulki muna fatan za su canja mana hoton umar musa raduwa so da abokananmu su gani su ga umar musa raduwa ya yi mulki a 2007 har zuwa 2010 inda allah ya masa rasuwa shi ma sakamakon rashin lafiya da ya yi muna fatan allah ya ji kansa kuma allah ya rahabance shi hakan nan bayan umar musa doya ya mutu ya rasu ya kai mu ga shugaba na goma sha biyar wato shine mataimakin shugaba umar musa raduwa ya karasa shekara biyun da ya rage masa umar musa da rage wanda aka sake zaben shi a 2013 ya yi zaɓe har zuwa 2015 ya yi mulki tun daga 2015 takaici ya yi mulki na shekara biyar a jonathan goodluck ebele jonathan shine shugaba na sha biyar shugaba na sha shida shine wanda shugaba har yanzu tun 2015 har 2018 da muke ciki yau wanda zuwa 2019 za a yi sabon zaɓe a shine shugaba muhammadu buhari muna fatan allah ya taimake shi ya kuma wannan wannan shine jerin gwanan shugabannin da suka yi mulki a najeriya guda goma sha shida har da mutum biyu eh, mutum biyu da suka yi mulki sau biyu janar olusegun obasanjo da kuma a president muhammadu buhari da suka yi mulki za mu mito su a gurguje saboda lokaci abokanan mu su yana da kyau musan tarihin kasan musan mu a shugaba na farko muka ce shine prime minister abubakar tafa balewa na biyu muka ce president namdi azikwe na uku muka ce mai janar johnson Ironsi, na hudu muka ce shine a muka ce shine yakubu gawan na biyar janar murtala muhammad na shida mai janar olushego basanjo a mulkin soja na farko na farko na bakwai shine muka ce muhammadu shagari shehu shagari na takwas muka ce janar muhammadu buhari a mulkin na farko a soja na tara general ibrahim babangida na goma muka ce shine shonukan na sha ɗaya muka ce sani abacha na sha biyu abdulsalam abubakar na sha uku shine a olushego basanjo a karo na biyu barkin farar hula na sha hudu shine umar musa har aduwa na sha biyar jonathan ebele goodluck goodluck jonathan ebele na sha shida shine muhammadu buhari wanda shine har yanzu wannan inda ya kawo mu karshen shirin namu kenan muna fatan najeriya allah zai ba mu shugabanni na gari da kuma mu ma kan mu gyara kanmu saboda allah ya ba mu shugabanni na gari abokanan muna fatan za a yi kokari mu zamto masu kishin kasa saboda mu gyara kasanmu kasanmu da mu da kannanmu da mu da jikokinmu duka su ce amfani a kasanmu mu fito da amfanin kasanmu duka duka a nan shirin namu ya zo karshe ah, ni da na shirya shirin na tsara na gabatar amma muhammad suleiman a ah, malam umar alhaji yusuf da malam muhammad sani da suka sa ido a kan shirin malam shahir da ya dauki nauyin fito mana da hotuna da shi da malam yahaya yana ta ɗaga mun hannu shi ma in kira sunansa to yana fito allah sa gamsa alkhairi mai ɗaukan hoto nashad da ammar da suka yi ɗaukan hoto da shi mai fitar da sauti ibn maja da shugaban mai fitar da shirin wanda ya kawo ne wato wala addin sannan kana da ga wani can yana leko na amma shi maɗin bai yi ya zo shi maɗin walid mai sauti da kamal shugaban ɗin mu gaba ɗaya nake ci muke saka musu Allah saka musu da alkhairi Allah ya kuma ya biya su da alkhairi duka duka a nan shirin ya zo karshe nake ce muku wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mu haɗu a sati na gaba yara manyan gobe وجيبك انت ويهدى القرآن ويهدى القرآن